yau litinin sha ɗaya ga watan zulqada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da goma ga watan april 1995 muna karatun riyadu salihi na al'imamu muhyiddin nawawi allah ya ji kanshi da mahaifanshi da malaman shi da sauran musulmi baki ɗaya makon da ya wuce mun kwana a hadisi na ɗari ɗaya da tamanin da biyar wanda ba mu je ƙarshen shi ba sai lokaci ya yi sai muka tashi don haka za mu maimaito daga inda ya ce asani hadisi na biyu a cikin babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar amma ka dan rage karfin abin kana an babin da ke magana akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki yace hadisi na biyu a cikin wannan babi wanda shine hadisi na tamanin da biyar ko kuma zare fm din zare zare wannan zare wannan na fm din eh zare shi zare shi kenan bashi shi kenan yaka daidaita wannan kenan an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min nabiyin ba a asahu fi ummatin qabli babu wani annabi wanda Allah ya aiko shi cikin wata al'umma kafin ni illa kana lahu min illa kana lahu min ummatihi hawariyun ma har yanzu da yake liya mayar da wannan din tunda an gane ba da illar shi bane suka canza to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wani annabi da Allah ya aiko shi kafin ni ma'ana kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa kana lahu min ummatihi hawariyun sai an samu wasu datattu tsarkakakku waɗanda suke zaɓaɓɓu ne wa kuma sai ya samu ainihin mabiya ya'khuduna bi sunnatihi suna riko da sunnar shi wa na bi amrihi kuma suna bin umarnin shi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sa'annan kuma sai a samu wasu su biyo bayan su waɗannan ma'ana zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za a samu waɗanda ke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa sosai sai daga baya sai a samu wasu su zo daga bayansu. Ya yaquluna ma la yaf'aluna za su rinka fadar abin da ba za su aikata ba za su fade amma ba za su aikata ba wa yaf'aluna ma la yu'maruna za su rinka aiki da abin da ba shi suke umarni da ai ba suna cewa ayi kaza su kuma abin da suke aikatawa ya saba wannan abu faman jahadahum biyadihi manzo Allah yake duk wanda ya yake su irin waɗannan mutane da hannun shi fa huwa mu'min wannan mutum mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi wanda di ya yaki irin waɗannan mutane da zuciyar shi ma'ana ya yake su da zuciyar shi mu'mini ne ma'ana ya yake da shine yana tunanin yaya za a gyara al'amarin kuma yana nan yana ainihin kyaman abin da zuci yana tunanin kuma yadda za a yi a gyara wa man jahadahum bi lisani wanda ya yake su kuma da harshen shi fa huwa mu'min wannan ma mu'mini ne ma'ana ya tashi ya nuna wannan abu ba a yadda da shi ba an barranta daga irin wannan abu da suke yi wa laysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal amma bayan wannan kuma babu imani ko da daidai da kwayar komayya ko daidai da kwayar zarra mutum ba zai iya faɗi da bakin shi ba ba zai iya hanawa ba baya kyama abin da zuci to wannan ya nuna bai da sauran imani tare da shi kenan kwarai da gaske to wannan hadisi dama duk mun yi sharhin shi makon da ya wuce don haka sai mu ce as-salisu hadisi na uku cikin wannan babi an abil walid daga abil walid ubadata bin samit shine ubadata dan samit radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yarda yace بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وأن وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه Ubadu dan Sami ya ce baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mun yi mu baya da manzon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala sam'i akan cewa za mu ji duk abin da ya faɗa wa ba'at kuma za mu yi mishi biyayya fil usri ko a halin tsanani wal yusri ko a halin sauki ma'ana ko a wannan hali manzon Allah ya ba mu umarni za mu bi abin da ya umarta mun fahimci wannan ko to abin da ake so kenan kowa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sanda manzon Allah yake kai kaza ka yi duk sanda yake ka bar kaza ka bari to shine ka cika mumini kenan amma in ba haka ba kai ma baka samu ka shiga cikin al'umma shi ba kenan sai dai kana nan cikin ummatul da'awa amma ummatul ijaba to baka shiga ciki ba kai wa kanka wannan asara wal manshafi wal makra da kuma cikin nishadi da kuma halin kunci halin da ya zama ko ba ka da lafiya ko kana cikin wata larura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka ko da nishadi ko ba nishadi to za ka ainihin jika bi kuma abin da manzon Allah yake wa ala asaratin alaina kuma mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa za mu hakuri akan danniya da ake mana fifita mu da ake yi a fifita wasu a kanmu muna ganin mu muka cancanta da a baiwa mukami kaza sai aka hana mu to mun yi alkawari ga manzon Allah cewa za mu hakuri akan haka ba za mu tada hankalin musulmi ba wa ala alla nunazi al'amra ahlahu kuma mun yi alkawari mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ba za mu jayayya da duk wanda Allah ya ɗauki al'amari ya danka a hannun shi ba shugabanni ba za mu jayayya da su ba manzan Allah ya sharɗanta mana illa an tarau kufran bawahan sai dai kun ga kafirci a sarari ƙarara inda kun min Allah ta'ala fihi burhanu kuma kuna da hujja a wurin Allah karara wadda take ba ba sai an yi ta'awili ba ƙarara wannan abin da shugabanni suke kafirci ne to anan sai a tsaya a jayayya da su mun gane wannan ko wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna la nakhafu fillahi lawmata kuma za mu faɗi gaskiya a duk inda muke ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba wannan shine mubaya'a da suka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama), haka kai ma duk inda kake ka amsa wannan mubaya'a ka ji ka bi abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake ko ranka na so ko ranka baya so ko da ka ga abin da yake ainihin ba daidai ba sai ka lura in ka yi magana dangane da wannan gyara zai biyo baya ko banna banna ce za ta biyo baya to matukar wannan abu bai kai kafirci ba sai kai hakuri akai amma in ya kai kafirci to wannan duk ma yadda za a yi sai an tsaya an yi magana akan shi to mahallin istishhad da ke cikin wannan hadisi shine al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar ma'ana duk inda muka ga mugun abu za mu tsaya mu magana kai. an gane ko wal manshafi wal makra yace bi fatihi mimihima mimaihima za a yi wa mim mim din guda biyu fata manshaf makra ai fi sahali wa sa'adi wato fi sahali a halin sauki wa sa'adi da halin tsanani an gane ko yana fassara wannan kalmar ne bayan ya wasalce ta wal asaratu din nan yace al ikhtisas bil mushtarak wato a keɓe wasu ga abin da yake ana da tarayya a ciki amma sai aka keɓe wasu sai aka fifita su akan mu وقد سبق bayanuha yace an gabatar da bayanin wannan a can baya mun karanta fassara wannan kalma bawahan din nan yake bi fatihil ba aiwa ba fataha al muwahhada ba mai dugo daya ha wawun sa'annan a ga wawun a bayanta summa alifun sa'annan ga alif nan a bayan shi wawun din summa ha sa'annan ga ha karami nan muhmala mara dugo ai ma'anar shi zahiran sai in an ga kafirci a zahiri la ya tamilu ta'awilan wanda ba zai ɗauki wani ta'awili ba to sannan sai a yi tawaye ga ainihin wato shugaba na musulunci an tabbatar da ya kawo kafirci kenan amma in ba haka ba fa to tabbas baya halatta a yi shugayi tawaye ga shugaba wanda yake musulunci ya ɗora shi mu lura wanda musulunci ya ɗora shi ba wai musulmi ba wanda musulunci ne dama gwamnatin musulunci ce ta ɗora shi ya zama shugaba a ta to duk abin da aka yana in bai kai kafirci ba to sai a yi hakuri in ko ya kai kafirci to wannan sai a yi tawaye dama mun karanta wannan a cikin bayanin wujubul hijira mun fahimci wannan da kyau ko arrabi'u na hudu an النعمان بن بشير دقى نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه matsalul qa'imi fi hududillahi misalin wanda ya tsayi wajen bin dokokin Allah wal isi fiha da kuma wanda ya tsaya shi kuma yana afkawa dokokin Allah manzo Allah zai buga misalin dama da hagu ne wannan ya tsaya tsakanin shi da Allah yana bin shari'ar Allah wannan kuma ya tsaya shi kuma gadan-gadan yana saba wa Allah manzo Allah yake kamar sali qaumin istahamu ala safinatin kamar mutane ne da suke da tarayya a jirgin ruwa guda daya jirgin ruwan nan kuma sama da ƙasa ne ba zai isa a zuba mutane duka a sama ba dole sai an zuba wasu a ƙasa an gane ko eh, za ka fi fahimtar wannan aka buga ma misali da irin motoci da ake shigo da su za ka ga akwai kujeru a sama akwai kujeru a ƙasa to jirgin ruwan haka yake mutanen da za a loda a wannan jirgin ruwa sama ba zai ɗauke su ba gaba ɗaya dole wasu sai an zuba su ƙasa to sai aka yi sai suka yi ƙuri'a dangane da ainihin gurin zama a cikin wannan jirgin ruwa fasara ba'dhum a alaha sai wasu suka kasance a sama da wannan jirgin ainihin wato jirgin ruwa ɗin wa ba'dhum asfalaha wasu kuma ƙasa wa kana allazina fi asfaliha to waɗanda suka kasance a ƙasan jirgin ruwa ɗin in an ce kasa ba fa ana nufin waje daga kasa ba a cikin ruwa an dai fahimci misalin ko to waɗanda suke bangaren kasa din sai suka kasance idan ta saqaw min alma'i idan za su ɗibo ruwa da za su sha marro alaman fawqahum sai sun wuce waɗanda suke sama da su tukuna nan sai su je su ɗibo ruwan ma'ana sai sun yi wahala su ce to ku matsa ku matsa za mu hauro mu je mu ɗibo ruwa sai su leko ta bakin jirgin ruwan su kan fato faqalu sai waɗannan mutane na ƙasa sai suka yi shawara sai suka ce lau anna nasiba na kharqan ina ma dai da mu tsaga wani bangare daga cikin namu tsagawa mu dan yi huda a ciki inda yake ruwa zai rinka bulbulowa ta ƙasa kawai mun huda mun huta ba sai mun haura ta sama ba walam uzi man na kun ga ba mu cutar da waɗanda ke sama da mu ba kenan muna cewa kuma ba za mu za mu mu ɗibo ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ka jaddada misalin yake ko to fa in tarakuhum idan su waɗancan mutane na sama suka bar waɗannan na ƙasa wa ma aradu da abin da suke nufi su yi shine su huda ƙasan jirgin ruwa ya rinka bulbulowa suna ɗiba suna amfani ba sai sun haura sama ba halaku jami'an baki ɗayan su za su halaka ko ba haka bane an gane ko wa in akhadhu ala aidihim in ku suka rike hannayensu suka hana su huda wannan jirgin ruwan fa najau su waɗannan za su tsira su na sama ɗin wannan jau jami'an kuma baki ɗayansu zasu za su tsira har da na ƙasa ne to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da wannan misalin duk sanda kaga ana mugun abu a garin ku to ka tashi hurjan jan ka nuna cewa wannan abu ba a yarda da shi ba dole a daina shi dole a gusar da shi in ba haka ba to idan wannan masifar ta zo sai ta same ku baki daya shi yasa Allah yake wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyayi wani bala'i wanda in ya afko ba wai zaliman zai samu ba kowa da kowa zai samu mun fahimci wannan misalin ko na na an fahimci wannan misalin da kyau ko to akan haka in mun gane wannan da kyau duk sanda aka ga wani yana mugun aiki aka zira mushi ido idan bala'in ya zo in an hallaka baki daya kar ka ɗauka cewa wai in an je lahira da aka ce za a ware dinnan wai za a ware ka sai baka yi aikin ba a'a shiru da kai a halin kana da halin hanawa da bakinka ko da hannunka ko kuma ka yi tunanin wata shawara wannan shiru din da kai zai sa ka shiga cikin masu waɗannan zunubi don haka dole ka tashi ko ka ainihin hana da karfin kankana da iko in hukuma hannunka take ko kuma ka hana kai wa'azi ka nuna ba daidai ba ne, ko ka kawo shawara ko kuma ka koma gefe guda ka kyamaci abin kuma kana tunanin ya za a yi a gyara wannan na uku akan kaddarawar in ba za ka iya yin hijira ka bar wannan gari ba mun karanta cikin nurul albab shehu usman ya ce in za ka iya yin hijira sai ka bar garin in ba za ka iya ba sai ka lazimci gidanka sai in larurar fitowa ta sa sai ka fito sai ka fito don fahimci wannan ko na'am ne misalin duniyar da ake ciki mun gane ko rawahul bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi malam yace alqa'imu fi hududillahi ta'ala ma'anahu abinda ake nufi da wanda ya tsayo akan ainihin haddodin Allah din nan almunkiru laha wanda yake kin haka ne ko almunkiru laha wanda yake ainihin wato kin wato ya saba dokokin Allah yana kyamar ya saba dokokin Allah sai ce wal alqaimu fi daf'iha shine wanda ya tsayu yana ainihin wato kare wannan ainihin wato shari'a ta Allah wa izalatiha da kuma gusar da duk wani abu wanda ya zama ainihin wato saban Allah ne wal muradu bil hudud abinda ake nufi da haddodi anan ma'ana Allahu anhu abinda Allah ya hana shine ma'anar masalul qa'imi fi hududillahi wanda ya tsaya wajen haddodin Allah bai ketara su bace an gane ko shine ya tsaya ya gusar da waɗannan hudud ma'ana laifuffukan sai ya tsaya ya gusar da su yana kyamar to wannan shine malam yake cewa fassara wannan kalma kenan istahamu din nan da aka ce iqtara'u shine ainihin wato sun yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a wannan yace sama yake so wannan yace kafa yake so za a yi rikima sai a ce a yi ƙuri'a duk wanda sunan shi ya faɗo sama sama duk wanda sunan shi ya faɗo ƙasa ƙasa to shine haka akai to haka al'amarin rayuwar zaman duniya yake ko kuma zaman gari hadisi na biyar. عن أم المؤمنين أم سلمة عند آه، بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ma aqamu fikum as-salata rawahu muslim wannan hadisi daga uwar mumine aka karbo shi ummi salama ita ce ummi salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hindin ita ce hindu binti abi umayya yar abi umayya alkunyar babanta kenan sunan shi huzaifa radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ita ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace innahu lallai yusta'malu alaikum umara'u za a nada muku wasu sarakuna nan gaba fata'arifuna za su rinka yin wasu abubuwa waɗanda kun san su daidai ne a shari'a wa tunkiruna za kuma su rinka yin wasu abubuwa waɗanda za ku rinka kyamar su kuna kin su faman kariha duk wanda ya kyamaci abin da suke yi ya nesace su faqad sari'a to ya kubuta wa man ankara wanda kuma ya tashi ya yi inkari ya nuna ba a yarda da wannan abu ba fakat salima shi kuma ya kubuta wannan an gane ko wancan da ya kyamaci abincin da bai da bakin magana to shi kenan ya kubuta da addinin shi wannan kuma da ya da bakin magana shi kuma ya tashi ya magana to shi ma ya samu kubuta wannan walakin sai dai laifi na ga wanda marrabiya wanda ya yarda wata ba'a kuma ya bi abin da ake yi mun gane ko shi yasa irin waɗannan azzaliman hukumomi da muke gani kana matsayin malami za mu ji in ka zama malami in aka ce ga wani gwamna ko sarki ko wani shugaba an naɗa shi ba zuwa fa za ka yi kace kana taya shi munna ba zuwa za ka yi kai mai wa'azi an gane ko ba zuwa za ka yi taya shi munna ba dan ba abin farin ciki bane a bari sai ran da ya sauka tukuna aje a taya shi munna mun gane wannan da kyau ko to kana matsayin malami kana da bakin da za ka yi magana a gyara ka za ka ƙi magana kana da yadda za ka tashi kai wa'azi ka nuna abin ba daidai ba ne duk ka yin waɗannan abubuwa ƙarshe ma sai ka nuna kai ka yarda da abin da suke sai ka tashi kana kare su sai ma ka shiga cikin su sai kai tsindin to shi kenan ka shiga cikin zunubi Kalu ya lallahi sai haɓai suka ce ya manzon Allah ala nufatiluhu ko ma na ce wannan wannan sarakuna ba ta da ba ma a kamun matukar suna tsayar da sallah a cikin ku menene ma'ana suna tsayar da sallah a cikin ku aka ce matukar kuna tsayar da suna yin sallah sun ba tare da ba haka suna da muka fara ko kuma suka ce a a ma'anar shi suna zuwa ana sallah ne ko sai sun ci gaba da sallah da ra'a in ko za su zauna suna haɗa sahu sallah da shi to shikenan akwai sauran imani tare da shi kenan amma baya zuwa ana hada sahun sallah da shi to sharrin shi ya ketara haddin munafiki ba nan munafikai Allah yake cewa idza wa idza qamu bila salat qamu kusala in an zo an sun zo sun tsaya sallah za ku gan su cikin katala ma'ana ana ganin su ma suna yin sallah amma su waɗannan ba zuwan su da sallah ma ba ku ganin su su sallah sai ranar juma'a sai ranar idi shi ma sun zo su nuna muku riga ne fa kawai an gane ko yana da babban riga yana da mota kaza to ran nan zai zo ya nuna wa talakawa in ya zo ya sauka sai ya baje kwado da linzamin haka sai ya daga ku gani sannan sai ya sabe eh, shi ne amma ba ba ba wai manufar sallar bane kawai shi shi yasa sallar yadda ya ga dama haka zai yi ba a matsa mishi in aka matsa mishi ba ta ba zai zo wannan masallacin idin ba ba haka bane to shi yasa aka samu rubabban malamai kuma to shi kenan duk wanda suka san yi wa'azi zai faɗi gaskiya sai a ce to yau kai ka zauna saboda yalla bai zai zo ku in an ce ku faɗa abin da yake za a samu a samu kujeran maka ku ba za ku faɗa ba sai da aka zauna malam wani tashi ka gaya mana kisa za ka yi mana shi ke shi ne sai da yalla bai ya aiko ya ce din nan da aka yi ina son shi to dama kisa aka yi mishi ma'ana ba a faɗi abin da ya cancanta a faɗa ba shi yasa abin bai dame shi ba mun gane ko duk wa'azi ranar juma'a ne ko ranar idi ne an tara jama'a so ake abin da ya damu mutane shi ake musu magana daga inda za mu fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya gama wa mata hudu ba baki maza hudu ba baki ɗaya ranar idi sai kuma ya koma sahun mata sai ware sai musu nasu wa'azin wanda ya shafe su musamman ashe hikimar hudu ba kenan laifin da aka san kuna yi da abubuwan da aka san bakwai ake so ku yi su ne za a yi muku magana akai kowa ya ji a jika. Bai gane wannan ko? amma dan an dauko wasu hayaniya kawai shi kenan surutai haya haya wannan ba ka karu da komai ba an ce wani ba abu salihi ne yana tashi ya sallah raka'a dubu a cikin dare me ka fa'idanci wannan a hudu ba ba abin da ka karu da shi amma so ake yi karara ga yalla bai a fito a nuna irin zaluncin da suke gaba da gaba ga wani ga wani duk a fito a bayyana kowa da kowa to amma haka ba za ta samu ba fa wallahi tallahi sai malamai sun zare kwaɗayin a ba su wani abu sai malamai sun zare kwaɗayin sarakuna a zalimai su yadda da su in ba haka ba ba je makaranta cikin sanin tirmidhi abu sa'id al-khudri ya miƙe yana sallah a marwanu na hudu ba ba aka zaunar da shi yake zama da a ce yana neman abu sa'id al-khudri malami ne da a ce yana neman wani mukami yana neman sarki zai bashi kujerar maka yaya tunda ya san sarki baya so kin farko ma in yazo ba zai ba ko to amma baya neman komai a wurinka mutumin da ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me kuma yake nema me yake nema wannan mutum ba dan ma rayuwa ce mishi tsawo har ya kai zamani irin wannan da ya lalace ba na eh wanne fa eh ba za su ji ba ba za su ji ba ba ruwan sun sun kamo gidan rediyo suka ji ana wazi zai bata musu rai su kauda tashar hmm. mun gane ko in talabijin suka buɗo suka ga ana wazi zai ta musu da hankali sai su kulle ko su kauda tashar to wannan lokacin ne aka samu ran juma'a ya zo ranar idi ya zo to duk abin da ya cancanta sai a gaya mishi sannan kuma lokaci zuwa lokaci ana bin shi gida ba ana bin shi ne ba da buhun masara ko shinkafa ko fulawa ko alkama ba a'a ana bin shi ne a tunasashe shi shari'ar ubangiji da kuma haƙoƙin talakawa a kan shi kar kai malami ka je gaida yallaɓai don a baka mota ko don a baka kaza ko don a baka kaza shikenan ka kashe addini wallahi tallahi cikin malamai manya manya akwai wanda ya je waɗannan da ake tare da su waɗannan malamai na yanzu za a ce ya je wurin wani shugaban ƙasa yana neman wata bukata shi shugaban ƙasan ya ɗauki wannan matsala da muhimmanci sai ya dakatar da wani mai gana wurin shi wallahi ta yake ya zo ya gaya mishi wani abu ne wanda za a yi gyara a kai sai ce yalla bai mota ta ce wallahi ta tsufa sai ce to shikenan ka fita waje ba a baka mota za a yi wa yara magana za su baka shikenan shi wannan shugaban kasa ake hira da shi sai ke faɗi sai ce wallahi tallahi sai na ga girman shi ya zube baki daya ya ce wallahi da aka ce yana son gani na sai gaba na ya faɗi kana ke wata matsala ya zo da ita wadda zai ce a gyara sai na ya ce mota to me mota mota guda ɗari shugaban kasa ba zai iya bayarwa ba mota to je kawai da ba a baka ka gama daga nan wulakancin je ka yara za su baka je ka shi nan je ka a baku a huta maluma duk da haka aka kashe addini ko kana shugaban kabila kaza ko kana shugaban anguwa kaza sai ka je wurin na gaba da kai ba zuwa za ka faɗi bukatar ka ba sai ka je ka faɗi bukatar mutanen ka haka ake shugabanci mun fahimci wannan da ke ko idan kuma ba haka aka yi ba fa al'amura ba za su gyaru ba duk kasar da kuka ga ta lalace ku tuhumci malaman kasar ne da laifi duk kasar da koga ta lalace ku tuhumci malaman kasar da laifi mu kalle da kasar Algeria duk da ake azzaba su ana wahalar da su akan mai shari'ar Allah tunda malaman su ba su ce ku na ba ku sanyi har yanzu sun jure abin da ake da malaman sun lallace fa tun farko za a yi tunanin a kafa wata Islamic Front an an taba kafa wata jam'iyya da sunan musulunci a nan Najeriya to da yadda kake jin Najeriya ake wannan mulkin na kafirci haka ake a Algeria sai ya gwamnati ta yi sanarwar to yanzu kowa ya fito ya kafa jam'iyya sai musulmi zai suka fito suka ce to sun kafa jam'iyyar musulunci to demokuraɗiyya shine dama abinda mutane suke so a yi musu ko to mutane sun zaɓi gwamnatin musulunci sai aka zo sai aka juye abin shine aka fara azabtar da su malaman su ba suke to shikenan to shikenan a hakura a hakura a'a sai suka ce mu jinin mu ya kare baki daya yi shahada akan wannan yanzu mutum miliyan nawa aka kashe ba wanda ya san iyaka waɗanda aka kashe sai Allah akan me akan gwamnatin musulunci jagorancin wa jagorancin malaman su na gari amma duk sanda malami yawa ya gari abin da yake so sai ya hau mota da ta fi kowa tsada ta kowa tsada gidan shi sai ya fi na kowa a garin sa'an nan kuma duk shekara sai ya je aikin hajji to shikenan ya faɗa rigima kun fahimci wannan da kyau ko dan me za ka hau mota mai tsada mota mai tsada siya yanzu za ta kai miliyan nawa akalla miliyan biyu ko uku to miliyan biyar to miliyan biyar za ka hau za ka kana son ka shiga gida mai kyau ya fi na kowa a ce kai ne kaza na miliyan nawa akalla miliyan daya misali akalla miliyan daya to akalla miliyan daya ko miliyan biyu ko to sa'an nan kana son duk shekara za a baka kujerar makka kujerar makka dubu na dubu hamsin akalla misali to ga kuma iyalanka kana son su ji daɗi su hole kamar yadda mata shugaban ƙasar take jin daɗi take holewa ba za ka zubar da girman malanta ba karantarwar da kake za ka watsar dole kullum kana fada shugaban ƙasa kana fada minista shikenan al'amarin addini sai ya raunana ba ka karantar da mutane wallahi yanzu abin da ke faruwa kenan da yawa daga malamai suna can sun tafi neman kwangila ne neman a biya musu kujeran maka ne neman kaza ne sun shagaltu da wannan masallatansu da wuraren da suke wa'azi sun bari yara sun taso suna wa'azozi a wuraren da ainihin su waɗannan malamai suke karantarwa sai malam ya je ya gama dawowa daga zantalin neman kwangilar shi ya dawo sai ya zo sai a ce to wani fa ya faɗi kaza a wurin nan sai tashi ya ce to ku yi hankali wannan ƙarya ne fa shi dai yana can kwangila ya tafi karɓowa, ba ruwan shi da al'amarin karantar da jama'a ya zo ya samu wani ya kuce ya karantar da jama'a shi rusawa yake yi mun gane ko sai a waye gari duk al'amuran mu sun lalace saboda mai saboda malaman mu sun lalace a ce a biya maka kuɗi ka je wai kai waɗannan shugabanni addu'a a Ka'aba Don Allah ba a bi Allah an hare shi da mummunan nufi ba a masallacin da kake waɗannan shugabanni suka aiko ma da kuɗi suka ce kai musu addu'a to zai ka ce sai kai addu'a irin ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yawa sarkin ta Kazan yace Allah wa'azi Ibn Taymiyyah yayi mishi wa'azi yayi mai wa'azi sai yace to yace wani malami kenan aka ce ai shekul islam kenan shekul islam kenan ahmad ibn abdulhalim ibn taymiya dan malam jikan malam sai ce to malam yi min addu'a sai ce to kowa ya daga hannun shi irfa'u aydiyakum ad'u ala tawaqi ku daga ku zan yi wa dagutu addu'a sai kowa ya daga hannu a ba matsorata zai mutum ya dafa hulai sai sun kuya sai gudu sai ya je can ke karan dogo sai a hutu din zai rinka leko a an kaje shi koko yana nan da sauran ya ce Allah idan ka nufi wannan bawa naka da shirya Allah ka shirya da shi idan baka nufi shi da shirya ba Allah ka hallaka shi suna amin Allah ka hallaka shi amin Allah ka saukar mai da bala'i amin yana yana nuna shi har sai da yaje kokon gwiwar shi yana taba kokon gwiwar kafa yana mai addu'a yana taba hancin shi haka yana Allah ka hallaka shi suna amin Allah ka hallaka shi suna amin sarki duk zalincin shi ya gama jin addu'a sai aka hada walima aka ce to sarki na ga yadda za a ci walima da malam malam yace bai bukata abincin na zalunci ne kiraruwan itatuwa da ka tara na zalunci ne sannan ka kira ni in ci haramun ya addu'a Allah ya kikar da wata addu'a da ne ba sai Allah ya bugo ta dawo ba ni da nake son ka samu shiga ko ba haka bane na gama maka addu'a kuma na kaci da ni haramun kun ga ya bashi magana tisin da ya rusa wancan addu'a kenan kun ga yayi wayo kenan dan siyasa kenan to da haka dole ne sai an yi takatsantsan wannan rayuwar ta kunci sai ka hakura da ita a matsayinka na malanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa Allahumma ja'al Allah ka sanya abincin Muhammad da shi da iyalan shi kutan ya zama abin da za a ci a koshi ne kawai ba sai an taskance ba wani lokacin manzo Allah yana da hali sai ce wa iyalan shi abin da za a ci a shekara in ba halifa Aisha ta ce wani lokacin sai su wata uku ba a ci komai ba a gida Urwatu ya ce to me kuke ci in wannan hali ya faru sai ta ce al-aswadaini bakin ruwa da dabino kawai sai a ci a kwanta ba san hanyoyin da ba sai je nemi haɗin kai da kisra da da kisra da kaisar ba a ba shi duk abin da yake so a zauna lafiya a'a ba haka bane da awar take shi yasa duk da awan aka sa ana son sai an samu hukumomi a zalimai sun yarda da ita kaza da kaza yarda da ita shikenan ku sa ido a hankali za ku ga ta rushe Allah kiyaye ma'anahu ma'ana wannan hadisi man kare bi qalbihi wanda ya ki wannan abu da zuciyar shi wallam yastati inkaran bi yadihi amma ba zai iya hana wannan abu da hannun shi ba wala lisanin kuma ba zai iya da harshe ba faqad bari amin al ismi to wannan ya kufuta daga laifi wa adda fatahu kuma ya ainihin yi irin nashi aikin abin da yake akan shi wa man ankara bi hasbi taqatihi amma wanda ya tsaya yayi mutun wannan abu gwargwadon iyawar shi faqad salima min hadhihi al-ma'siya ya kubuta daga irin wannan ainihin sabo wa man radiya bi fi'lihim amma wanda yadda da aikin su wa daba'ahum kuma ya shiga cikin su yadda da su fa huwa al wannan mai sabon Allah ne Allah ya raba mu da shi as-sadisu an ummul mu'minin ummul hakam zainab bint jahsh radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama dakhala alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illa ويل للعرب من شر قد آه، قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أن نهلك أو أن نهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه حديث نجد في wannan babi daga أم المؤمنين uwar mu'minai wa kenan ita ce ummul hakam babar hakam zainab binti jahash zainab yar jahash matar Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah yake mata manzon Allah iyayenmu ne radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dakhala alaiha fazi'a wata rana manzon Allah ya shigo ɗakinta ko kuma gidanta a firgice a razane a gigice manzon Allah ya shigo ɗakinta ya kulu ya shigo ta yana cewa لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفرجتي يشغو آتنك ويل للعرب من شر قد اقترب azaba ta tabbata ga larabawa wani sharri ya kusa tahowa gashi nan manzo Allah yana maimaita wannan kalma azaba ta tabbata ga larabawa ga wani sharri nan ya kusanto wani irin sharri ne futiha al-yawma min rajm yajuj wa majuj manzon Allah ya ce yau an buɗe katangar ya juju wa ma kamar haka sai ya haka yatsan shi babba da wannan maji da shi na nuni sai ya haka dama ya juju wa ma wasu mutane ne masu banna aka kai karar zuwa ga zulkarnain inna ya juju wa ma juju مفسدون في an فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما سدا ردما أنغانيكو suka ce ya juju wa majuju sun buwaye su shigo su kama mutum su karya shi su shanya bargon kama abincin musu su lalata sai suka ce wa ne ko kana so mu baka ainihin kuɗi ka sa mana haraji yi jinga da kai ka gina mana katanga wadda za ka toshi ya ce a ai dan Allah za a yi amma ku yi imani da Allah dai ku taimaka da karafuna da duwatsu da menene dakin kenan kankara kenan a Qur'ani aka zo ya musu wannan katanga to manzo Allah yake kullum za su ta kwakulawa za su ta kwakulawa har sai ranar da suka zo kwakulawa kullum suka kwakula sai su ce gobe za mu dawo in yamma ta yi dare yayi gobe za mu dawo duk ran da suka ce insha Allah to za su rushe wannan guri to tun zamanin shi suna hudawa suna hudawa ta sai suka bisa yar kaɗan haka kamar bai da faɗi yadda za ka rika babban yatsanka da mabi da shi to shine manzo Allah yake a yau din nan an huda katangar ya juju ma juju gwargwadon haka wa halaka bi asbu'aihi ko isba aihi ko asbo aihi wannan kalma musalfala ce usbo ko asbo ko isba ya ya ainihin wato ya kewaya wannan usbo aihi ko ya tun shi guda biyu al-ibhamu babban yatsa wallati titaliha da kuma yatsan da ke biye da shi ya kewaya haka yake gwargwadon haka ya nuna musu at-ta'limu bil fi'li awqa fi an-nafs min at-ta'lim bil qawl da ya faɗa kuma sai nuna musu haka gwargwadon haka yau sun zuga fa qultu zainab tace sai nace ya rasulullah ya manzon Allah ana haliku wa na salihu yanzu a halaka ma akwai mutanen kirki a cikin mu idan ya juju ma juju suka rushe wannan katanga to tashin duniya ya zo za su zo ta kashe mu kenan yanzu nan za a halaka mu a cikin mu akwai mutanen kirki kala na'am annabi yace eh ko da mutanen kirki za a iya halaka ku a cikin ku biza kasural khabasu idan banna ta yawa saban Allah in yi yawa da shirka da bid'a da zunubai in suka yawa shikenan duk mutanen kirkin da ke cikin su sai a halaka in mutanen kirki sun tsawatar sun kubuta in ba su ainihin tsawatar ba duk a hada ku baki daya a duniya da lahira a azabtar da ku ko a azabtar da ku a lahira saboda kun saba wa Allah su kuma a azabtar da su saboda sun saba wa Allah ta hanyar kin gaya muku cewa ba daidai bane za mu karanta wasu hadisai nan za mu ci banu Isra'ila laifin da suke wa Allah kenan da Allah ya fara azabtar da su malamai za su zo su wa'azi su ce kaza ba kyau kuma gobe sai su game da kai ne yin kaza nan sai su gaba da mu'amala da kai ma'ana an ce wannan abu da kake bid'a ne kafirki ne kuma gobe sai aka zo aka zauna da kai aka ci gaba da mu'amala da kai to dama ƙarya aka yi kenan ina fata an gane Allah ya shirya da mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim sai rawaito wannan hadisi السابع حديث نبقى أتكلم عن بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لقى أبي سعيد الخدري الله يتارى مش يرضاه an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala shi ko ya karbo daga annabi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace iyyakum wal julusa fi turqati fi turqati ina hana ku ina gargadin ku zama a bakin hanya bakin titi bakin dogo manzo Allah yace a daina zama فقالوا ya رسول الله كيف أبيز يا من زن الله ما لنا من مجالسنا بدا ko بد ai ba mu da makawa sai mun zauna a waɗannan gurare da muka saba zama bakin titin nan dole sai mun zo mun zauna bakin dogon nan sai mun zo mun zauna ba makawa dole sai mun zauna ba mu da wani wurin hira sai nan na tahaddathu a anan muke zama mai hira faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi sai yace fa idza abaitum illa al majlisa idan kun ki ku daina zama sai dai ku da ku daina zama a wannan ma'ana kun kun ki ku zauna a gidajen ku illa majlis sai dai ku zo ku zauna a wannan gurare fa a'tu tariqa haqqahu to ku baiwa wannan titi ko hanya ko bakin dogo ku bashi haƙƙin shi yau za mu ji haƙƙin zaman titi ko haƙƙin zaman bakin dogo in ka saba fitowa ka zo ka zauna me ya haƙƙi titi din nan da kake zuwa ka zauna kana hira akwai haƙƙi da shari'a ta dora maka Kalu sai sahabai suka ce wa ma haqqu tariq ya rasulullah ya manzon Allah menene haƙƙin bakin hanya din nan in an zauna kala sai manzon Allah yace ghaddul basri ghaddul basri ku rinsa idon ku ba wai rinsa ido na ma'ana ka rinsa ido ka zauna dindin ba an gane ko na hakika a rinsa ido na ma'ana ba ana nufin rinsa ido na hakika ba amma rinsa ido na ma'ana wannan mujazi ne duk inda ka ga matar wani ko wata mace to ka kauda kai ka kalle ta wannan dai da tsautsayi ya rika ta zo gifta gifta haka ka kalla ta wannan haka ce an yafe maka amma banda na biyu balle na uku balle ka sai coci na haka kana haka to oh, kartan bakin titi kenan halin mun gane wannan ko to aka ce dole a yi wannan ka kange sannan kuma kaga wani ba kauye ne yanzu ya shigo garin shi ba kawai ya dauka in yau haka din nan ya take kenan sai ka ce dubu wani baki dace ta bai san mu ma yanzu yan bariki a kiyaye muke sa hula ba shi ya sa haka ta ke zai burge mu baki dacen banza baki dacen wasu duk wannan kabdul basari ne in ka gani sai ka kau da kai ba ruwanka sai ka shuru wa kafful aza da kuma kamewa daga cutar da wani kar wani ya zo wucewa a gulma da shi ko a zaje shi ko a irin wannan ɗabi'a da Allah ya zargi mutanen annabi shu'aib da annabi lutu da ita sai ya zo wuce ya sai ya ce malam mai tafiya malam mai tafiya sai ya gudu sai kuma a ci gaba da hira ma'ana kamar ma ba da shi ake ko kuma a ɗauka kowa a jefe shi ko kuma a yi sai ya taho sa'an nan kuma shi nan sai ya nuna kamar wa kira ka za ka zo ka zama ku da kamar shi ka gina zurai ba gaira ba sabu ba to shi ne aka ce to kafin Allah kaga kuma wani yaro zai doke wani ko an ɗauki wani ya zo manja zai ka aiki ya same ka fa tunda dai ka ce ka zauna bakin hanya ka ki zama ɗakin ka ko to shi kenan kaga ana kokowa da wannan da wannan dole ka tashi ka raba an gane ko kaga wannan zai cuci wannan dole ka tashi kai magana aiki ya same ka ba dai ba ku daina ba ko to ga sharadi kaful aba duk inda cuta take an gane ko ka wata kwata an aka zo sai an yi tsalle wani ya tunjima ciki wani ya ƙetare da kyar sai ka tashi ka yashe ta za dai ka zauna bakin hanya ko to bismillah an gane ko ka share wannan hanya kar wani ya zaka kwalba kan wani ya zaka kusa duk haƙƙin hanya ne in ba kai haka ba to ka koma daki wa raddu salam da kuma amsa sallama wani yace assalamu alaikum kaka yi mishi sallama wajibi ne ka amsa mishi sallama dan kana bakin hanya ne wannan ya zo ya wuce wannan wannan ya ce assalamu alaikum kana ta hirarka to baka bada haƙƙin hanya ba kenan ko kuma ka ki amsa mishi dole ne ka amsa mishi mun gane wannan ko wal amru bil ma'ruf kuma kai umarni da kyakkyawan aiki <laughs> dole ka zama mai wa'azi ka tsaya bakin hanya kenan sai ka ga wani zai aikata wani ainihin abu wanda bai dace ba sai ka je ka hana shi sai ka ce a'a kaza ya kamata kai sai ka zauna sai ka ga yan ciwatuwa ga sunan za su yi ciwatuwa su sai ka ce a'a ba za ku ka tsaya a yi turje a nan jiya ce za a yi inda aka ba ka koma ɗakin matarka na zaman bakin dogo wannan hayo anil munkari da kuma hani daga mummunan aiki in ga za a aikata mummunan aiki kuma dole ka hana ina fata an gane to aiki ya zo ko to duk wanda bai cika waɗannan sharuɗa ba ya zauna bakin hanya ya zama fajiri ya fasiki a wurin ubangiji don haka dole ka kiyaye wannan ba wai ka ja bakin ka kai shuruɗin ba an ka ga mugun abu kana in ka ga abin da ya kamata ka bada umarni in ka ga wata kwalba ko wani abu wanda bai kamata ba wanda zai cutar ka gyara duka dai shine sharadi in ba haka ba fa koma ɗakin matar ka je in kuka hira shi kenan zai kai kwance ka ko kuma tsakar gidanka mun gane wannan ko Allah ya shirya da mu dama haka karatun hadisin manzo Allah ya sai an bi ta kan kowa yau yan bakin dogo kuma shi nan za a sakala da su kenan makasa din fa kenan as-saminu hadisi na takwas عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل ابن عباس الله تعالى مسير دايك لله من زن الله يا زوبي من ذهب na zinari fi yadda rajulin a hannun wani mutum ma'ana namiji dama haramun ne ya sanya eh, zinari ko to sai wannan mutum ya kawo zoben zinari ya sa a hannu fana za a hu hu sai manzan Allah ya cire wannan zobe sai jefar da shi wa qala sa'an nan yace ya'midu ahadukum ila jamratin min narin yanzu ɗayan ku ya je ya ɗauko garwashi na wuta da gangan fa yaj'aluha fi ya dafa wannan ya zo ya sakala wannan a hannun shi ma'ana zoben zinari din nan ka dauka ka sa kamar ka dauko garwashin wuta ne sai ka nana hannunka sai ya makale an gane ko to da manzo Allah ya gama wannan yayi ne yayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko sai ya wuce faqila lirrajuli sai aka ce wannan mutumi ba da ma zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya tafi ya wuce ya tafi khudh maka. sallah ɗauki zoben eh, ka in ta sai bihi ka je kai amfani da shi wannan wannan irin abin za a iya ne nuna wannan ba ƴan mata bane kai ko sai ka ce sai ka kai duk abin da aka ce sai kai ce kai kai wannan irin wawa ne kaga malam wani da wani yayi to kai kake yi to gaban musu abin su mana ba shi kenan ba sai ke yi to shi kenan sai dauka ya to shi wannan bai yi haka ba ba ahlus sunnah kariya bane original ne mun gane ko na original sai ya mare ko kala sai ce la wallahi a'a na rantse da Allah la aquduhu abadan har abada ba zan dau wannan zobe ba wa qad farahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah ya jefar da shi ba fa cewa suka yi ka dauka ka mayar a hannun ba dauki ka je kai wani amfani in ka je ka siyar ai ya halatta a da zinare ko mun gane ko ka ɗauka ba wai ka sa ba sawan haramun ne dama manzan Allah yana ko to ɗauki ka je kai amfani da keke ce har abada inda manzan Allah ya wurgar har abada shi kenan mai rabu kenan ka duba zoben zinare yanzu zai nawa ɗari biyar to rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi dukiyar ka ce ba aka ce to haramun ne kai kaza to sai wani sai baka fatawa ai ba komai ba shi ne irin wannan fatawa manzo Allah ya ce kaza sai wani ya ba komai in ka saba wannan ba komai ai duk ne ko wannan fatawar tana hukuntar da cewa aiko da manzon Allah ba da ma'ana kenan ma a karkashin wannan fatawar tunda manzon Allah ya ce kaza kai kuma wani ya ce maka ka saba wannan abin kuma ba komai to kai baka ci moriyar manzon Allah ba kenan ko kamar misali mutum ne gama zalincin shi baki ɗaya kuma sai a je lahira shi kenan sai a ce to shi kenan ku tafi duk ku ba mu wuri kashe babu hikima ke a hikimar ubangiji shine ranar alkiyama Allah ya tsaye da kujerar mulkin shi ya adalci ya kwaci haƙƙin wannan ya dawo da wannan ya kwaci haƙƙin wannan na ya je na aljanna ya tafi to hikimar aiko da manzon Allah shine duk abin da ya faɗa a ji duk abin da ya hana a hannu sai ya hana sai ka ci hannuwa ya umarni ya bada umarni sai ka kidin umarnin ka ci amfanin manzon Allah kenan ba ka ci amfanin da to shine mu duba dai ba cewa fa ya dauki ka mayar hannun ba a dauki ka je ka siyar ko kai amfani da shi ka je ka ba ɗanka ko matarka ai ya halatta ko sai ce a an rabu da wannan zoben har abada التاسع حديث نترى عن ابي سعيد عن ابي سعيد الحسن البصري daga baban sa'id shine al-hasan al-basri babban tabi'i ne cikin manya manyan waliyan Allah yace anna a'iza ibn amr lalla a'iza dan amr radiyallahu anhu Allah ya kara mai yarda wani sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dakhala ala ubaidillah bin ziyad ya shiga ofis gurin ubaidillah dan ziyad shi Ubaidullahi ofisa ne ma'aikacin gwamnati ne mun gane ko shi ba sahabi bane amma tabi'i ne to sai wannan sahabi ya ji ai an nada wannan ya zama shi mai ciyaman na local government ne ko sakataren local government ne ko an bashi wani mukami head of work ko menene aka bashi faƙala sai ya shiga wurin shi wannan sahabi bari mu yadda malamai suke in zai shiga wurin sarakuna ko officers sai ce ai bunayya sai ma ce yalla bai ba sai ce ya ɗana dai ya dana dan ya nuna mishi malanta tana sama da komai karka sake ka wulakanta kanka kana sama da duk wani wanda yake dan al'ulama warasatul anbiya malamai suka gaji annabawa annabawa sun fi kowa daraja to waɗanda suka gaje su kuma haka za su fi kowa daraja cikin al'umma ba zuwa za ka yi a sai ma ce ya ɗana ai bunayya ya kai ɗana ɗan ɗana sai mai da shi a tasgir tasgir da ma kala ne a cikin tasrifi ana yin tasgir na girmama mutum ana yin tasgir na wulakanta mutum an gane ko za akwai inda za ka yi tasgiri don ka wulakanta mutum ka ce ɗan yaro da kai ka ka wulakanta shi kai dan yaro da kai zaka bani naira goma karba an gane ko ka ka kankantar da shi dan ka wulakanta shi akwai wanda zaka ce kai dan yaron nan ka bai dauko naira hamsin ya bani nan kai ne da kace mai dan yaro girmama shi haka tasbiri yake ya dan dana ya faɗi wannan ne dan girmamawa gare shi inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa mun ji nasiha shi fa nasiha zai yi da nasihan manzon Allah ba ra'ayin shi ba wannan sahabin da kake ji duk wani malamin fiqh da na hadisi da ka sani a duniya wannan sahabin ya fi shi daraja da ilimi amma da ya shiga ba wai nasiha shi ba yana shiga da yace ai gune yace yace inni lallai ni sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa inna sharrar ri'a'i mafi sharri cikin ma'aikatan gwamnati cikin ofisar al-hitamatu ne waɗanda suke wulakanta na ƙasa da su suke mummunan mu'amala game da na kasa da su motar ka kai baka taɓa sanin larurar man fetur ba amma ga talakawa kana wucewa baka tafi ofis suna bin layi ka zama mafi sharri cikin ma'aikatan gwamnati in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko kana mummunan mu'amala kana wulakanta su ba ka ainihin tausaya musu ba ka tunanin wani hali suke ciki za mu karanta cikin bayanin jubin hijira alal ibad daya cikin khalifofin nan ko sai umar ko sai na usman kamar da shehu usman ya kawo a zamanin shi aka rashin abinci sai ya zama baki daya sai ya hana kanshi ainihin cin abinci ya koshi gashi akwai albashin da aka yanka mishi zai bashi damar ya ci abinci amma zai zauna da yunwa saboda ya ɗanɗana irin yunwa da talakawa suke ci suke ji a jikinsu in rana ce cikin shi ya fara kugi sai yake ciki ko kai kogi ko ka hakura ba za ka ci ba sai sauran talakawa sun ci aka sake shiga halin tsakani kayi talakawa gurasa ko wasan gurasa galibi bakin ta biya ko ne ka fara ci duk bakin ka nan ya dan ce yana kakkarce ka sai dina Umar yana da man gyaɗa, wanda zai hada yana ci yana samun taushi yace baki ka tsage ko za ka tabo kunne ka tabo ba za a saka maiko a wannan gurasa ba sai talakawa sun ci da maiko talakawa sun ci da maiko Umar ya ci da maiko talakawa ba su ci da maiko ba Eh, su ci su sha ruwa sannan ciki ya daga to shi ma haka zai ci to amma don Allah mu lura lokacin da al'amar ko duk a aje ko a ce duk Allah ya Allah ya sa a ce duk al'amuran da ake na mulkin kasar nan adalci ne al'amarin man fetur nan kada ya isa Allah ya fishi da shugabannin nan kun gane ko to da shugaba ne zai taho ofis aka ce babu mai shugaban kasa ko gwamna ko wani sakatare ko wani abu to ina suke samun shi a fara cika wa talakawa tankin tukuna sannan a cika na shugaba don abin da ake nufi da shugabanci aiki aka ɗauko ka aka saka ka an gane ku? ba wai ana nufin an ɗauko ka an sa ka shugabanci wani mulki jin daɗi shikenan ka samu daula ba a'a ana nufin an sa ka ne kai wa mutane aiki ina fatan mun gane wannan kamar yanzu nan muka zauna za mu karatun nan shikenan sai na rufe littafi sai na ce kai wani ke kai wani ke kowa ne ke nan kowa ya ɗau mafici ku ta fifita kana da ta Allah duba lokaci ni goma da fata sai ce tallo ala nabi mene muku kuka mun fitika mene muku ban yi aiki ba ma'anar zama a wannan kujerar ne a karantar sai na zauna na ce to ku ta fifita kuma ta mun fifita ne ina gangan ina shara da ina duba agogo da lokaci ya sai tallo ala nabi ta fita sallallahu alaihi wasallam sai ne addu'a sai mu tashi gobe a zuwa tare haka to ne wai ne muku da za ku yi mun fifita ma'anar shugabanci ma'anar zama a wannan kujerar shine a zauna a yi maka fifita a'a ka zauna ka karanta to in baka yi haka ba baka yi aikin ka ba manzon Allah Allah yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika aikin ka shine ka isar da abin da aka sauka maka daga ubangijinka fa in lam tafa'al in baka yi haka ba fa fa ma ballaghta risalata baka yi aikin ka ba baki daya ba wani fa'ida wajen aiko ka kenan baka isar da sakon ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hurjan ba dare ba rana gida da dawa tafiya da zaman gida a kowane hali yana karantar da su a aikace a tabbankance har sai da ya kai dan su fahimci mai ke sallah ya zo ya hau kan mimbari ya tsaya ya musu sallah da ya gama yake ya ayyuhan nasu jama'a ku saurara na yi wannan sallah ne akan mimbari don ku rinka koyi da ni kuma limaman ku su rinka yi wani ta'allamu salati kuma ku koyi sallah ta na hau tudu kowa rinka ganin yadda nake yi saboda matukar ya isar da wannan sabonin din to yace mishi ka sani da cewa manzon Allah da kunne na naji ba wai aka gaya min ba manzon Allah ya ce mafi sharri cikin ma'aikatan hukuma sune al-hutama waɗanda suke taushe haƙƙin na ƙasa da su su kula da su suna wulakanta su ba su musu aikin da aka sa su fa iyyaka an takuna minhum ina gargadin ka karka sake ka zama cikin irin waɗannan malaman mu don Allah ku ji tsoron Allah manyan malamai da za ku faɗa a ji ku rinka shiga offices da fadoji na sarakunan nan kuna gaya musu irin wannan kalima ka ji tsoron Allah kar ka zama azzalimi sai ce iyaka fa iyaka an kuna minhum in maka gargadi kar ka zama cikin waɗannan azzalimai fa qala lahu to wai shi biyar mulki ta gigita shi sai ce da wannan sahabi Idris zauna kujeran maka ce an baka kai mana shiru kawai menene mota ce an baka dubu hamsin ga nan ka dauka ka je kai ce bane ijlis zauna fa inna ma anta min nukhalati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai kai ba wani abu bane kana cikin bara gurbi ne na sahabban annabi muhammadin ma me kai kai za ka zo kai mana nasiha ne mun gane ko kun ji irin bakan magana da ya gaya mishi me ya kai haza kai mana nasiha ne don mun karɓi mulki zauna tafi da dubu hamsin ga nan gaje ka yara ce ba ne kawai talauci ya dame ka za ka zo ka buwaye ni wannan malami fa bai ce <laughs> to yalla rai shi kenan <laughs> ya saka da alheri Allah ya yauka mulki fa qala sai ce wa hal kanat lahum nukhala a cikin sahabban annabi ha akwai wasu bara gurbi ne za ka yi mana rashin kunya akwai wasu bara gurbi cikin sahabban manzon Allah ne inna ma kanat nukhalatu ba'dahum bayan sahabban manzon Allah ne aka samu bara gurbi wa fi ghairihim a kuma cikin waɗanda suke ba sahabban manzon Allah bane ma'ana a zamanin manzon Allah ma an samu bara gurbi shine fi ghairihim amma ba cikin sahabban manzon Allah ba suwa kenan munafikai shine ma'anar bambancin ba'dahum bayan su cikin ku kenan irin ku aka samu bara gurbi wa fi ghairihim da kuma cikin waɗanda ba su sahabban ba a zamanin su kenan tun kafin bayan su an fahimci wannan da kyau ko to sai yake rawahu muslim imamu muslim shi ya ruwaito wannan hadisi to wannan hadisi ne yake nuna mana yana nuna mana duk sanda kai malami ka je ofis ko ka je ba da abin da zaka faɗa ke ba zuwa za ka yi wai saboda wulakantar da malanta ma wai shi saboda wai ya ga girman malantar kai zai ce tsoga kuje za ka zauna haka ce a yalla bari mu je mu zauna haka wai zai zauna kasa sai yadda yake zaman tafiya haka zai zauna yadda yake zaman tafiya karshen ta ma a zaman tafiya ma ba zai kiyaye waɗannan sharuɗan ba mutum ya lalata kanshi ya wulakanta kanshi saboda yana neman abin duniya Allah ya kiyaye to menene mahallin istishhad a cikin wannan al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ma'ana malamai su rinka al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar har cikin ofisoshi kenan ko har ofisoshi da offices a rinka zuwa ina fata an gane amma ina dai ƙara jaddada mana ba zai yiwu ba in kana da kwadayi ba zai yiwu ba al'ashiru hadisi na goma cikin wannan babi an huzaifa radiyallahu anhu daga huzaifa Allah ya ƙara mishi yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi a hadisu sifat sai ka gudanar da su kama qala Allahu wa rasuluhu fi ahadisihi as-sahiha wa kitabihi al-azim mun gane ko ma'ana annabi yace na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi wannan hadisi ya nuna Allah yana da hannu kenan to yaya hannun yake Allah shi kadai ya sani laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fala tadribu lillahi al-amsal mun gane ko manzon Allah fa sai da ya rantsa yace la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki yace la ta'murunna wallahi ko ku rinka umarni da kyakkyawan aiki wala tanhuwanna an wala tanhawanna wala tan hawunna anil munkari kuma wallahi ko ku rinka hana munanan ayyuka aw la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu ko kuma za an kusa da Allah ya saukar da azaba daga gare shi matukar kuka zauna ba umarni da aiki ba hana mummunan aiki shikenan kun fasatar da Allah to Allah yana dab ya saukar muku da azaba kenan summa tad'unahu sa'annan ku zo ku yi ta roƙon Allah fala yustajabu lakum da ba a amsa muku ba ranar juma'a a ke aita Allahumma kaza Allahumma kaza aita kunu ke Allahumma kaza ba ruwan Allah ba zai karba ba dan ne ba fa faɗan gaskiya surutu kuke bari rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma tirmidhi da kanshi yace wannan hadisi ne mai kyau Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu rinka aiki da abubuwan da muke karantawa waɗanda muke musu nasiha akan abubuwan da muke musu nasiha muna roƙon Allah Allah ya sa su gyara sallu ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah